بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litinin wadda ita ce safiyar ashirin ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin hudu ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na farko insha Allah daga cikin jeren giyar darussa daga littafin juzu'un fitamassuki bisunan wallafar al'imamul hafiz abu abdullah a shamsuddin al-zahabi rahmatullahi alaihi wannan littafi littafi ne kankani mai albarka kwarai da gaske a babuka na tattauna matsaloli na aƙida ta halus sunna wal jama'a Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu namu Allah kuma ya saka wa al'imamu alhafizu zahabi da alkhairi. To kafin mu shiga kai tsaye cikin littafin babu laifi mu ɗanyi wata takaitacciyar shimfiɗa game da wannan littafi insha Allah. Abu na farko shine kamar yadda na ambata sunan wannan littafi shine juz'un fit tamassuki bis sunan littafi ƙanƙani wanda yake bayani akan kwaɗaitarwa akan riƙo da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi malam yana amfani da lafazin as-sunan ne wanda jam'i ne na lafazin sunna dan yayi nuni zuwa ga ma'anar sunna a wurin malaman aqida wanda zamu dan ji bayani takaitacce game da haka insha Allah Uh, abu na farko a cikin wannan takaitacciyar mukaddima shine lura da cewa a uh, tarihin musulunci ya wanzu a yanzu fiye da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu wanda a tsawon waɗannan uh, ƙarnoni masu tsayi kwarai da gaske an samu canje-canje a rayuwar mutane da tsare-tsaren yadda suke tunani da yadda suke fahimtar al'amura da yadda suke gudanar da addininsu da rayuwarsu to idan muka kalli tarihin waɗannan canje-canje waɗanda suka yi a canza tunanin mutane da yadda suke kallon rayuwa da yadda ma suke fahimtar addini sai mu ce a takaice tun sahabbai suna raye a cikin karni na farko na musulunci da kuma wato lokacin da suka fara watsuwa a cikin garuruwa da ƙasashe waɗanda aka buɗe an samu bayyanar abubuwan da za a kira da suna usulul bid'a wato tuwasa na bid'o'i wanda suka shafi al'amura kaman bid'a ta khawarija wato waɗanda suke kafirta masu zunubi kuma suke fito na fito da shugabanni da hukumomi sannan kuma aka samu bid'a ta ainihin wato shi'a wato waɗanda suke fifita ƙaunar ahalul baiti akan dukkanin sauran magabata aka samu bid'a ta qadariyya waɗanda suke ainihin wato inkari suke musun samuwar ƙaddara ta Allah subhanahu wata'ala wanda suke ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da iko ko ƙarfin gudanar da abubuwan da suke gudana na yau da kullum a cikin rayuwar mutane da ayyukansu waɗannan suna daga cikin usulul bid'a wato manya-manyan tushe na bid'o'i na farko kuma sun bayyana tun a cikin ƙarni na farko tun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suna raye to sai kuma al'amari ya biyo baya a cikin wato ƙarni na biyu waɗannan bidi'o'i suka ci gaba da ɗaukaka suna harzika suna ainihin harzika suna wato ƙaruwa kawai suna ƙaruwa a cikin kuma ƙarni na zuwa ƙarni na uku da na hudu a lokacin ne aka samu bayyanar wani nau'i na bid'a wato shine zurfafawa cikin sufanci da kuma wato nau'i na bid'a ta zaƙewa a cikin girmama waliyai hakanan kuma aka samu yaduwar mazhabobi na falsafa da akalaniyanci wato dogara da tsurar hankali da tsurar tunani wajen ƙoƙarin fahimtar musulunci waɗannan na daga cikin usul na bid'o'i da suka bayyana a cikin rayuwar musulmi tun a waɗancan zamuna daga tsakanin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na hudu na musulunci to baya ga haka in muka kalla za mu ga cewa tarihi yana nuna daga cikin sabubban da suka jawo wannan wato yaduwa da haɓaka ta bidiyoyi akwai wato a cakuɗewar al'ummar musulmai da wasu al'ummomi waɗanda ba su ba sakamakon faɗaɗuwar dauloli da shige da fice shigowa da aka yi da bayi da kamammu da kuma wasu waɗanda suke masu ‘yanci ne amma suna yin ayyuka ko suna cikin masu gudanarwa ko har ma sun samu mukamai na shugabanci a cikin daulolin musulunci sannan kuma ga fassare-fassare da aka yi na littattafai waɗanda suke ba na addinin musulunci ba ne na wasu addinai ne musamman addinan farisa da rum da makamantansu ko kuma mu ce thakafa wato civilization na farisa da rum wanda aka fassara littattafansu zuwa cikin larabci kuma musulmai suka samu halin karantawa sannan sai kuma fitowar wasu mas'aloli na aƙida waɗanda da ba a san su ba da ba a magana akan waɗannan mas'aloli yanzu kuma sun yaɗu ana magana akan su irin masail na ainihin wato ayyukan Allah subhanahu wata'ala ayyukan bayi mas'aloli da suka shafi sifat mas'aloli da suka shafi abubuwa ire-iren haka don haka sai malamai suka dukufa wajen rubuta littattafai domin yin bayani akan al'aqida as-sahiha wato abin da ya kamata musulmi ya kudirce wanda shine mai inganci abin da ya kamata musulmi ya kudirce a cikin zuciyarsa yayi aiki da shi a matsayin addininsa to idan muka kalli shi wannan littafi duk da yake marubucin shi yana daga cikin mutaakhirin ba a wancan zamani ya rayu ba domin al-Imam zahabi ya rasu ne shekara ta ɗari. bakwai da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kiraye shi da suna juz'un in suka ce juz'i suna nufin kamar wani dan kankanin littafi ko dai ya zama an tattara hadisai na wani mutum guda daya a ciki kamar a ce gara'ibu malik na na al-imamu ad-darqutni ko littafin da za a ce juz'u marwiyati fulan juz'in hadisai da aka ruwaito daga wani sahabi ko tabi'i ko wani babban malami ko kuma ya zama littafi ne yana magana akan wata qadiyya guda daya wata mas'ala kwaya daya ita ce aka tattauna a cikin littafin kamar irin littafin juz'ul qira'ati khalf al-imam na al-imam Abu Abdullah al-Bukhari da irin juz'u raf'il yadaini fi salati na shirye shi al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ko kuma ya zama an tattara isnadoji na wani hadisi kwaya ɗaya an tattauna an yi dabdala a kansu kamar littafin ikhtiyarul ula fi hadisi ikhtisamil mala'il a'la na ibnu rajabin al-hanbali rahmatullahi alaihi to malaman hadisi suna yin irin waɗannan ayyuka da yawa na ajza'u kaga amma kalli shi wannan juz'i wato kankanin littafi da yake magana akan aqida ya ce fitamassuki ruko bis sunan da ainihin sunnoni wanda muka ci cewa as-sunan yana nufin wato jam'in lafazin sunna amma sunna anan da ma'ana wacce malaman aqida suke baiwa sunna domin in ka kalli lafazin sunna yana da ma'anoni mabambanta a gun malaman hadisi mun sani shine su ce abinda aka ruwaito na aiki ko magana ko tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko siffar shi ta halitta ko siffar shi ta ɗabi'a idan kuma makalli a gun malaman usulul fiqh su kuma suna nufi da sunna shine wato ɗaya daga cikin manazarta wato sources na shari'a inda ake ciro hukunce hukunce bayan alkur'ani mai girma za su ce maka na biyu shine sunna wato masdari na rayuwa da ayyuka da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama su ku agu malaman fiqhu idan suka ce sunna to ma'ana gama gari da suke nufi shine abin da ya zama ba farilla ba a cikin ayyuka na ibada to duk wannan ma'anonin ba su ake magana ba anan kai tsaye abin da yake magana anan kai tsaye shine abinda malaman aqida suke nufi da sunna sukan ce shine hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi usulid dini wa ma kana alaihi min al-ilmi wal amali wal hadi wa ma shara'ahu aw aqarrahu muqabil al-bid'i wal muhdathati fi din wato sukan ce shine a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi usulid dini game da tushen addini game da abin da ake kudircewa a zuciya na addini da kuma wa ma kana alaihi min al-ilmi wal amal da abin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance akan shi na magana da aiki wal hadi da kuma shari'a wa ma shara'ahu da abin da ya shar'anta aw aqarrahu ko abin da ya tabbatar wato dai abin da yake fi muqabilil bid'i wal muhdathati wanda yake kishiyanta wanda kishiyansa shine bid'o'i da kuma kirkirarrun abubuwa haka ce sunna da ma'anar akida ana nufin bid'o'i ko kuma kirkirarrun abubuwa kamar yadda zaka ga ai malamai mabambanta sun rubuta littattafai da irin wannan salon kamar al-Imamu Abu Ja'far al-Tabari wanda ya rasu ne shekara ta 310 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da littafi mai suna sarihus sunna wanda shi ma littafi ne na aqida haka kaman al-imamu abubakar al-khallal wanda ya rasu shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kitabus sunna haka muka kalli littafin wato sharhus sunna na al-barbahari al-barbahari ya rasu shekara ta 329 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kaman littafin as-sunna na ibnu abi asim haka sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jamaa kaga shi ma yace sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa na hibatullahi allalaka'i kenan wanda rasuwarsa shekara ta 418 haka kamar littafin usul sunna na ibnu abi zamanin wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 399 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu gabaki daya to kamar yadda muka ambata masailu na aqida sun yawaita a wancan zamani malamai suka yi ta tattaunawa a kansu don bayyana fuska ta abin da yake shine sawab shine yake daidai bisa haske na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa haske na karantarwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin masail na sifat kamar batu akan maganar Allah ko ganin Allah ko ɗaukakar Allah maɗaukakin sarki akan al'arshinsa ko matsalolin imani da imani da ƙaddara da matsala ta ta'alil fi af'alin rab wato game da dalilai ko hikimomin ayyukan Allah da kuma bayani akan af'alul ibadi da makamantansu wannan a takaice kenan game da sunan wannan littafi da kuma ɗan takaicatan tarihi na yanayin abin da ya jawo ya bayu zuwa ga malamai suka dinga rubuta littattafai wanda suke magana akan aƙida zallanta a takeice sai mu ce kuma a gaba ta biyu ta wannan gabatarwa wane ne al-Imamu Az-Zahabi al-Imamu Az-Zahabi mashhurin malami ne wanda baya buƙatar sai an yi dogon tarihi a kansa a irin wannan mahalli amma babu laifi a dan takaita magana game da wato shakhsiyarsa game da wane ne shi malamai da suka rubuta tarihinsa sun ba da labarin cewa sunansa Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Abu Abdullah ana mishi alkunya da baban Abdullahi sunan shi Muhammad sunan baban shi Ahmad sunan kakan shi Uthman an haifi al-Imam zahabi a shekara ta 673 shekara ta 673 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya bayyana haka shi da kanshi a littafin shi mu'jamul muhaddithin ko kuma al-mu'jamul mukhtas bishuyukh haka kuma kamar yadda yake cikin littafin tabaqatu ash-shafi'iyya na ainihin dalibin sa as-subki rahmatullahi alaihima mahaifin al-imamu az-zahabi sana'arsa shine sana'ar sai da gwal yana suna aiki a na sana'antawa da sayar da gwal don haka ake ce mishi al-zahabi baban ya kware kware akan wannan sana'a kamar yadda as-safadi yake ambata a cikin littafin ayanul asri wa a'wanu an-nasr al-imamu al-zahabi ya kasance malami ne wanda yake da fadin ilimi kwarai da gaske a cikin fannoni na aqida da fannin fiqhu da hadisi da tarihi da qira'at wato qira'at na alqur'ani da kuma fahimta mai zurfi game da tarihin musulunci da aqidan musulunci da manhaji na magabata kamar yadda ya kasance wato malami ne suna sifata suna cewa kana naqidan basira ya kasance malami ne mai tantance maganganu wanda kuma Allah ya mishi basira ya mishi zurfin ilimi wanda yake kuma wa kana qawiyyal hujja ya kasance yana da ƙarfin hujja a cikin maganganunsa daga cikin malamai waɗanda suka karantar da shi yayi karatu tun da wurwuri ya koyi karatu da wuri yayi haddan alqur'ani ya bi malamai duk da yake a farkon al'amari bai samu halin barin garinsu na dimashka zuwa wani gari daban ba sakamakon iyayensa waɗanda ba sa so ya yi nisa da su suna da matuƙar ƙaunar shi ba su son ya yi nisa da aka yi haƙura da tafiya ta karatu zuwa wasu garuruwa tare da cewa a lokacin akwai malamai sosai a wasu garuruwan irin garuruwan da ke ƙasar misra ko a cikin ƙasar sham ɗin a wasu birane waɗanda ba dimashku ba da ƙasar hijazu da ƙasar ainihin wato iraki duka waɗannan ƙasashe suna zankame da malamai mabambanta a cikin wannan ƙarni na bakwai wanda ya so ya riski karantar wasu amma ya haƙura saboda biyayya ga iyayensa bai samu fita ba sai bayan rasuwar mahaifinsa Allah ubangiji ya gafarta musu daga cikin malamansa akwai malam Ahmad ibnu Hibatillah ibnu Asakir akwai malam abdul khalik ibn ulwan akwai al'imamu ibn daqiq al'id akwai alhafiz abu muhammad ad-dimyati akwai al'imad ibn badran akwai kuma shekul islam ibn taimiya daga cikin malaman shi waɗanda ya yi ta'asirantu sosai da su da kuma taqiyuddin subki mahaifin ɗaliban shi ɗayan subki ɗin kenan sannan kuma akwai al'imam yusufu almizzi babban malami dukkaninsu waɗannan sa daga cikin manyan malamai waɗanda a cikin ɗaruruwan malamai waɗanda al'imamu al-zahabi ya koyi karatu a gabansu sannan shi kuma ya yaye manya-manyan malamai akwai ɗaliban shi waɗanda suka wayi gari suka zama manya-manyan malamai sakamakon irin karatu da suka koya a wurinsa da wurin wasu malamai tsararrakinsa irinsu al'imam الحافظ ابن كثير من تفسير تفسير القرآن القرآن العظيم ده لتافن البداية والنهاية ده سورة التفي أكوي كما إرنسو صلاح بن صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي واندا شيني ما يزونا أكجرين إمام الذهبي يتشغب ده كرنتوا باير رسول مالا من ناسا يعني ده للتفي ده داما irin su alwafi bil wafayat da irin a'wanul a'yanul asri wa a'wanun nasri da makamantansu akwai kuma tajuddin subki mai littafin tabaqatu shafi'iyya al-kubra wannan sa daga cikin daliban da al-Imam zahabi ya yayi malamai da dama sun yi yabo kwarai da gaske ga al-Imam zahabi sun nuna gogewarsa a ilimi zaka ga maganganun su mabambanta a littafan tarihi mabambanta waɗanda suka tattauna tarihin rayuwarsa wanda za mu ambaci kaɗan daga cikin insha Allah. Al'imamu al-Zahabi yana da littattafai mabambanta waɗanda suke ababen dogaro ne kuma ana kimanta su a cikin duniyar ilimi ta musulunci. A cikin mashahuran littafansa waɗanda suka baza gari kuma suke da amfani kwarai akwai littafin Mizanu al-I'tidal fi naqdir rijal wanda littafi ne akan ilimi na aljarhu wa ta'dil daga cikin ilmomin da Imam Zahabi ya kware kware da gaske akan su sannan akwai littafin Siyaru A'lami An-Nubala wani littafi daga cikin littafai masu albarka wajen sanin tarihin malamai daga cikin magabata da kuma koyi da shiriyarsu sannan akwai littafin Tarihul Islam wa Wafayatul Mashahir wal A'lam wanda encyclopedia ne na tarihin dauloli da zamunan musulunci tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa karni na takwas har zuwa wajen shekara ta 700 da wani abu wato a lokacin da shi Imam Zahabi yake raye kenan littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yana da yawa kwarai ana buga shi a cikin mujalladai kusan 50 da wani abu a cikin bugu da ake mishi daga baya-baya dinnan sannan akwai littafin Al-Kashif fi ma'arifati mallahu riwaya fi kutubu sita wanda littafi ne a cikin juz'i uku yana ba da labari da amincewa ko rashin amincewar da malamai suka yi da masu riwayoyi waɗanda ke da hadisai a cikin alkutubu sita bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu maja akwai al-mughni fi du'afa littafi wanda yake bayani akan masu riwaya da suke da rauni sannan akwai muktasar na littafin sunanul kabir na al'imamu abubakar al-baihaqi wanda ya rarrage tsayin isnadoji ɗin kuma ya yi magana a kansu inganci ko rashin inganci sannan akwai littafin tabakatul ƙura wanda tarihi ne na malamai makaranta alƙur'ani mai girma akwai kuma tahzibul mustadrak wanda shi ma rairaya ne ko kuma talhisul mustadrak rairaya ne ga littafin al'imamu abu abdullahi alhakim annai saburi wato almustadraku ala sahihain da dai littafai daban-daban ƙanana da manya masu albarka kwarai da gaske Allah ya sanya mai ilimin shi albarka kamar yadda Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin yake faɗa cewa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da shi da al-Imam zahabi waɗannan malamai guda biyu duk wanda ya zo a bayan zamanin su har zuwa yanzu da muke rayuwa matuƙar za ka yi magana a cikin ilimi na hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to za ka zama kana matsayin yaransu ne dole sai ka ci moriyar iliminsu bai yiwuwa ka rayu a zamanin da ya zo a bayan zamaninsu kuma ka ce za ka yi wata magana a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ka ce ka wadatu daga rubuce-rubuce da littafansu da ta haƙiƙat ɗinsu baya yiwuwa Allah ya ba su wannan falala Allah ya gafarta musu a bangaren aƙida yana da littafai kamar shi wannan da muke ƙoƙarin fara karatun shi a yanzu wato juz'un fit tamassuki bis sunan akwai kuma littafin kitabul arsh wanda yake magana akan hadisai da suka zo game da al'arshin Allah subhanahu wata'ala akwai kuma littafin al'ulu lil ali al-ghaffar wanda shi ma yana da kama da wancan littafin shi ma hadisai ne da maganganu na sahabbai da tabi'ai da na malamai mabambanta game da tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka burbushin halittarsa akan al'arshinsa sannan kuma akwai dai wasu littafan waɗanda ba wannan ba game da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a al-imamu az-zahabi bayan doguwar tafiya a cikin harkar ilimi ya rusu ne a daren litinin sha uku ga watan ainihin wato zulƙa'ada a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya makance a ƙarshen rayuwarsa sakamakon ciwon ido wanda ya faru saboda yawan karance-karance da yawan amfani da fitila ta acibalbal fitila ta acibalbal wadda ta cinye masa ido kusan shekaru hudu na ƙarshen rayuwarsa ya yi su ne a makance Allah ubangiji ya gafarta masa a wannan shekara ta 748 ya rasu wanda in ka lissafa zuwa yanzu ya rasu kenan yau shekara 694 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin masadir wuraren da za a iya zakulo maganganu game da tarihin al-Imam zahabi akwai littafin al-Wafi bil Wafayat da kuma a ayanul asri wa awanun nasri na shi khalil bin aibak as-safadi akwai kuma littafin tabaqatu shafi'iyya na tajuddini as-subki akwai littafin ar-raddul wafir na ibnu nasir ad-dimashqi akwai littafin al-badr at-tali na al-imamu muhammad ibnu ali ash-shawkani sai kuma al-bidayatu wan nihaya na shi al-hafiz Imaduddin ibn Kathir al-Imam zahabi da kanshi yayi ma kanshi wata yar tarjuma mai ban sha'awa wata kinuni kuma zuwa ga zurfin tawalu'unsa a littafin shi na al-Mu'jamu al-mukhtassu bishyu ko kuma mu'jamul muhaddithin da kuma littafin zailu diwanu du'afa bai ambaci wata falala ko wani wato matsayi na shi ba bayan da ya ambaci sunansa da malamai wasu daga cikin malaman da suka koya mishi karatu sai yake cewa kuma wato shi ba wata tsiya bane mutane ne da suke ta yaban shi suna cewa littattafan shi sun yi yawo a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan littafi na shi na juz'un fi tamassuki bis sunan juz'i ne kankani wanda al-Imam zahabi ya rubuta shi don yayi magana akan wato wannan maudu'i na ruko da sunna da kuma guje ma bid'a a bisa ƙa'idar kasancewar dukkanin ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ya ce a yi, to ana buƙatar ta zama khalisa ta tsuraitu daga shirka, ta tsuraitu daga bid'a, ta tsuraitu daga riya, kuma an kula da dukkanin jawanibu na ƙa'idoji na addini a wajen gudanar da ita. Don haka littafi ne mai muhimmanci ƙwarai a wannan ɓangare. ina so na ambaci cewa akwai littafi mai kama da shi wanda kusan sunansu ma ya yi kama da juna littafin ittiba'us sunan wajtinabul bid'a na alhafiz diya'uddin al-maqdisi wato abu abdullah muhammad ibn abdulwahid al-maqdisi wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in da uku bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai tahqiqin Muhammad al-Arnaud littafi ne kankani a cikin shafuka da basu wuce guda 60 ko makamantan su ba shi ma yayi magana akan ya kawo hadisai da suke umarni zuwa gabin sunna da gujema bid'a da wanda suke tsoratarwa akan yaduwar bid'a da yaduwar son zuciya da makamantan su sannan ya kawo wasu hadisai da suke tsoratar da mutane akan wasu matsaloli waɗanda suka shafi kamar wato Uh, hani da aka yi akan keɓancewa da mace wadda ba muharrama ba da hani akan tabarruji da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace to wannan ita ce yar gajeruwar muqaddima da na yi nufin gabatarwa kafin mu shiga cikin asalin littafin tsarin uh, da zamu bi wajen karanta littafin shine zamu dinga jan bakin karatun ni da kaina zan ja bakin karatun gwargwadon hali sannan kuma na fassara shi zuwa yaren Hausa da 'yan takaitattun bayanai ko sharhohi waɗanda ba za su yawaita ba insha Allahu in ba bukata ce ta kama ta dole ba sannan kuma zan dogara kacokan akan wajen bayani akan ma'anar ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan inda za a samu hadisan da bayani akan ingancin su ko rashin ingancin su da bayani akan duk wata mas'ala da shafi ka'ida ta ilimi ko mas'ala ta addini da zamu karanta a ciki zan dogara ne da ilmomi da karatuttuka da bayanai waɗanda zan dinga ɗaukowa daga masadir na ilimi na musulunci musamman littattafan malaman farko idan magana ce akan hadisi za mu ɗauko daga malaman hadisi idan sharhi ne akan hadisi za mu ɗauko daga malaman da suka sharhin hadisai idan magana ce akan fassara aya za mu ɗauko daga malaman tafsiri don magana ce akan ingancin wata riwaya za mu ɗauko daga malamai masana ilimi na riwaya waɗanda suka tattauna akan waɗannan isnadoji daga gare su za mu ɗauko insha Allah babu abin da zai kasance namu in banda ita hausar fassarar kawai za mu yi ƙoƙari mu ga mun takaito akan cewa ba ra'ayi muke faɗa namu ba a'a muna faɗan maganganu ne na malaman farko as-salafus salih rahmatullahi alaihim ina faɗan wannan nake cewa ina neman taimakon Allah da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da zan faɗa za mu shiga kai tsaye zuwa cikin littafin malam ya ce juz'un fi tamassuki bis sunani littafi mai bayani akan ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة قال تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فاتباء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل ونور ومخالفته ضلال ووبال وابتداء ما لم يأذن fihi wala sannahu mardudun al-imamu zahabi ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ubangiji mai rahama mai jin kai nake fara gabatar da wannan bayani in ji malam yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah ina salati da sallama izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama i'lam ka sani annal bid'ata cewa lallai ita fararriyar abu abu wanda aka kirkire shi a cikin addini mazmuma to abin zargi ne abin kyama ne fil jumla a dunkule qala ta'ala Allah yace shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah sun shar'anta musu a cikin addinin Allah abinda Allah bai ba da izini a yi ba. Waƙala kuma Allah ya ce, wa man adallu manitta ba a hawahu, wa ya kai ɓata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa, bi ghairi hudan min Allah ba tare da shirya daga Allah ba. Fattiba'u ma ja'a bihin Rasulu, sallallahu Alaihi wasallama aslun wa nurun. din abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aslun shine tushe na tsira wa nurun kuma haske ne wa mukhalafatuhu sabawa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan kuma balalun bata ce wa wabalun kuma bala'i ne daukar wa kai wata daukakkiya ne wabtida'u ma lam ya'zan fihi kirkiran abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da izini a kirkira ba wala sannahu kuma bai sunnanta shi ba mardudun abin tunkuɗewa ne ba a karɓar shi a cikin addini wannan ita ce muƙaddima da malam ya taƙaitacciya ya, ya ambaci cewa lalle bid'a abin zargi ce ba abin so bace a cikin addini sai kawo aya ta alqur'ani mai girma wadda ke cikin suratul shura fadin Allah am lahum am lahum shara'u lahum shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fadli kalimatul fasli la qudiya bainahum wa inna zalimina lahum azabun alim sun shar'anta musu wato su abokan shirkin su sun shar'anta musu abinda Allah bai ce ai ba a cikin addini sai Allah yake cewa la kalimatul fasli da ba dan alƙawarin da Allah yayi cewa sai ya bambance tsakanin kowa da kowa wato a ranar alkiyama sai an yi hukunci ma kowa ba na alfaslu kamar da Allah yake cewa bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar ba da wannan alƙawari da Allah ya cewa zai yi hukunci ga kowa ranar alkiyama ba to da an ɗau mataki a kansu tun anan duniya saboda munin wannan aikin da suka yi amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah yace walaula kalimatul fasli la qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum azabun alim lalle kuma azzalimai za su gaba da azaba mai radadi a nan duniya za su shiga cikin azaba Allah ya halasta jinin su a kashe su a hanyar jihadi a hanyar yaƙoƙi na jihadi ko kuma ba a musu a nan duniya ba Allah subhanahu wataala ya bada izini a ranar alkiyama mala'iku su kama su ai musu hukunci na ainihin shiga gidan wuta Allah ka tsare mu to wannan aya kamar da muka ambata tana cikin suratul shura ita ce aya ta 21 sannan malai ya ƙara kawo aya fadin Allah har ila yau da Allah yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah farkon ayan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الله يتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين وديتكم آية أتكن سورة القصص آية حمس الله سبحانه وتعالى يبين تشيوا فإن لم يستجيبوا لك إذن سنك أمسى مكا فعلم تداما كسني تشيوا أنما يتبعون أهواءهم داما سنزوت يسسكيبي كيسا الإمام Sheikh As-Sa'idi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya dalili ce akan cewa duk wanda bai bi manzo ba bai bi shiriyar manzo ba to fa inna ma yattabi'u hawan to yana bin san zuciya ne tafarki ne guda biyu ko dai ka bi tafarkin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan ka ki bin shi duk abin da kake bi wanda ya wannaci wanda ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunan shi hawan san zuciya ne domin Allah ya ce ka sani cewa suna bin san zuciyarsu ne a wa man adallu mimman ittaba'a hawahu to kuma babu wanda ya kai bata wane ne ya kai batan mutumin da yake bin son zuciyar shi bi ghairi hudan min Allah wanda bin son zuciya baya faruwa ta hanyar bin shari'a daga Allah subhanahu wataala Allah yace inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryatar da mutane waɗanda suke azzalumai ne Allah ka tsare mu daga zaluntar kaunan sai malam yace fattiba'u ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama aslun wa nurun wa mukhalafatuhu dalalun wa wabalun bin abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan shine tushen tsira kuma shine haske sannan sabawa abin da yazo da shi din bata ne kuma wato daukar wa kai mummunan a mataki sannan wato bin abinda kirkira abinda bai bada izini ba ko kuma bai sunnanta ba to wannan kuma abin wurgawa ne ba a karba ina fata muna gane wannan sai malam yace rawa ja'far ibn muhammadin an abihi an abihi an jabirin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر وكل مهدثة بدعة وكل ضلالة في النار ما لن يتي روى جعفر بن محمد Jafar ɗan Muhammad ya ruwaito an abihi daga baban shi Muhammad ɗin kenan an Jabirin daga Jabiru ɗan Abdullah radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace fi khutbatihi a cikin jawabi da yayi yace inna asdaqal hadisi kalamullah lallai mafi kyan mafi gaskiyar zance shine maganar Allah alqur'ani shine zance mafi gaskiya wa khairal hadi hadi Muhammadin kuma mafi kyan shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abinda aka kirkiro wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata ce wannan ita ce riwaya da ke cikin sayin muslim ta hanyar Abdul Wahhab dan Abdul Majid daga Jafar dan Abdullahi ta wannan hanya sannan akwai ice wa fi riwayat ibn al-mubarak a riwayan abdullahi dan mubarak an thauri daga sufyan thauri daga ja'far kulla wa kulla muhdathatin bid'a lalle kowace bid'a kowane sabon abu bid'a ne wa kulla dalalatin finnari kuma duk wata bata yar wuta ce wannan shine riwaya ta imamu an-nasa'i da isnadi tabbatacce to can da yace wa khairal hadi hadi muhammad a cikin littafin sayin muslim ya zo da lafazin wa khairal huda ne wa khairal huda huda muhammadin kamar yadda al'imamu al-qadi iyad yake bayyanawa a cikin sharhinsa sannan kuma sai ya bayyana da shi da al'imamu muslim a cikin nashi sharhin cewa akwai alhadiyu alhadiyu wanda yake cikin sauran riwayoyi akwai kuma alhuda haka ce alhadiyu shine at-tariqa ko al-madhhab tafarki ko wani hanya an ce wa khairal hadi wato mafi alheri mafi kyan ɗariƙa ko mafi kan mafi kyan tafarki shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kamar yadda cikin hadisi annabi yake cewa ihtadu bi hadi ammar ku shiryantu ku bi tafarkin ku bi hanyar ammaru dan yasir radiyallahu anhu in kuma aka zo da shi bidammi aka ce wa khairul huda kamar da a cikin sai muslim din to anan alhuda shine al-irshad ko ad-dalala abinda aka yi nuni ko aka shiryatar da mutum zuwa gare shi kamar da Allah yake cewa amma samudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda ay fa arshadnahum kaga su samudawa mun shiryatar da su ma'ana mun nuna musu shiriya haka inna hadainahu sabila ay inna arshadnahu mun nuna wa ɗan adam hanya haka wa hadainahu najdain ay wa arshadnahu mun shiryatar da shi haka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ay la turshidu kana shiryatar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici malaman suka ce su su su iyab da su nawawi suka ce da aka danganta shari'a zuwa ga Allah kuma sai ya zama ma'anarta shine at-tawfiq wal isma gamdakatar da kuma tsari da Allah yake ba bayinsa kamar da Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi ay la ta'simu wala tuwaffiqu baka iya bayar da dace na shari'a baka iya tsare wani daga bata sai wanda Allah ya ga dama shi yake iya tsarewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to haka waɗannan duka sun tabbata a riwayance ko dai a ce wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko wa khairul hadi wanda shine yazo a cikin mafiya yawan riwayoyi da suka fi shahara wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa hadithul irbad wa sahahahu at-tirmidhi قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطبة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة wannan ita ce riwayar hadisin al'irbab bin sariya abu najih as-sulami wanda sahabi ne daga cikin mashahuran sahabbai ahlus siffa waɗannan talakawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba masu da gida sai dai suna kwana ne a masallaci daga baya ya zauna a ƙasar Hims ya rasu shekara ta saba'in da biyar ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam zahabi ya kawo wani labari mai ban sha'awa a cikin tarihin wannan bawan Allah a cikin littafin Siru a Alamin Nubala cewa ya dade a duniya ya dade sai ya zama ya gaji da rayuwar duniya kuma har ma yana addu'a yana cewa ya Allah ka karɓi rayuwata ya Allah ka sa na mutu wata rana yana zaune yana cikin wannan addu'a a cikin masallaci sai ya ga wani mutum ya zo mai kyakkyawar siffa ya ce ban taɓa ganin saurayi mai kyakkyawar siffa irin shi ba ya ce da ya zauna a gabana sai ya ce ka daina yin wannan addu'a da kake ba ta da kyau ka dinga yin addu'a kana cewa Allahumma hassinil amala wa balligil ajala Allah ka sa ayyuka na su yi kyau Allah kuma ka isar da ni zuwa ga ajalar rayuwata cikin salama sai ya ce kai kuma wane ne da kake bani wannan labari ya ce ni mala'ika ne suna na rutuba'ilu aikina shi ne kawar da wa muminai kawar da baƙin ciki daga muminai ya ce ina waigawa sai na neme shi na rasa wannan labari na cikin tarjama ta shi wannan bawan Allah sahabi al'irbab bin sariya a cikin seru a alamin nubala wallahu ta'ala alam wannan sahabi shi ne ruwaito wannan mashahuran hadithi daga cikin wato hadithan jawami'ul kalim wanda suke tattare da gundarin zance wanda yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yake fada ko kuma shi wato al-irbad yake bada labari yana cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana jawabi bi khutbatin baligha yayi mana huduba wacce take mai armashi mai dadi mai maganganu masu ban sha'awa zarafat min hal'uyun wanda idan duna suka yi ta zubar da hawaye mutane suka ciga cikin wato infial suka yi reacting ga dadin hutubar da abin da ke cikinta na tsoratarwa game da lahira da abin da ke cikinta na alamar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana musu wasiya ne da bankwana don haka suka yi ta zubar da hawaye wa wajilat min halqulub kuma zukata suka shiga cikin tsoro da dimuwa فقال قائل sai wani mai magana yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka anna hadhihi mau'izata muwaddi' wannan wa'azi naka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayi kama da wa'azin mutumin da ke ban kwana fama za ta'hadu ilaina to me kake daukan mana alƙawarin mu ci gaba da yi me zaka ba mu na wato wasiya na abin da ya kamata mu doge a kansa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallah ne muku wasiya da ku ji tsoron Allah subhanahu wataala was-sam'i wat-ta'a da kuma wato ku bi Allah subhanahu wa ku bi ku bi shugabanninku ku yi musu da'a was-sam'i wat-ta'a ku bi shugabanni ku yi musu da'a fa innahu man ya'ish minkum ba'di wanda duk ya rayu a bayana cikin ku fasayar ikhtilafan kathira to zai ga sabani mai yawa zai ga bambance-bambance masu yawa abubuwan da ya san su zai ga an canza su ba haka ake su ba fa alaikum bi sunnati da haka ina jan kunnanku ina horonku da ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidina da kuma sunnar waɗanda za su mai bayana halifofi masu shiryatarwa shiryayyu almahdiyin masu shiryatarwa min ba'adi wanda za su zo a bayana wato abubakarin kenan da umar da usman da ali radiyallahu anhum ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa tamassaku biha ku yi riko da wannan sunna din wa abdu alaiha bin nawajid kuma ku dafe su da haƙoran ku fiƙa wa iyyakum kuma a hirɗinku ina jan kunnanku ku yi nesa da wa muhdathatil umuri ku yi nesa da abubuwa waɗanda suke fararru kirkirarru fa inna kulla muhdathat kulla bid'atin dalala annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai duk wata bid'a bata ce wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah ta hanyoyi da suke mabambanta guda biyu zuwa ga al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu al-Imam Tirmidhi da ya fitar da wannan hadisi yake cewa hadithun hasan sahihun hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan hadisi ya daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya tattara maganganu masu muhimmanci kwarai tun daga kan bayani akan jin tsoron Allah subhanahu wataala da kuma biyayya ga shugabanni da na gaba tun daga cikin sarakuna da shugabanni da malamai da iyaye da dattawa da sauran duk waɗanda ake musu kallon manya lallai da kuma bayani akan alam min a alamin nubuwa akan cewa za a samu bambance-bambance iri daban-daban masu ban mamaki da saɓani mai yawa a cikin wannan al'umma ta musulmi wannan ƙaddara ce da Allah ya riga ya ƙaddara sai haka ta faru ya rage sai ka yi ƙoƙari a matsayinka na musulmi ka ga cewa ka yi riƙo da abin da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi riko da shi a cikin dukkanin saɓanin shi ne ya ce ka yi riko da sunna tashi shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sunnar halifofin da suka biyo bayan shi abubakrin da umar da usman da ali radiyallahu ajma'in radiyallahu anhum ajma'in sai ya haɗe su kuma ya ce tamassaku biha a yi riko da ita sunnar kamar ka ce dukkan sunna ɗin ƙwaya ɗaya ce tafarkinsa da tafarkin nasu duka abu ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alkunya zuwa ga nuni zuwa ga tsananin riko da sunnar da ya ce ta masaku biha wa abdu alaiha bin nawajid ku yi riko da ita ku rike ta da ƙarfi sosai kamar yadda za ka kame abu da haƙorinka ka taune shi ka rike shi sannan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi hani ya ja kunnen musulmi akan cewa su guje ma abubuwa da aka kirkiro aka danganta ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a kan cewa kuma dukkanin bid'a to tana matsayin ɓata ne. Warwiya an Udayif ibn al-Harith marfu'an, an ruwaito daga Udayif ibn al-Harith sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama marfu'an zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya ce annabi ya ce mabtada a qaumun bid'atan illa taraku min sunnati ukhtaha babu wasu mutane da za su kirkiro bid'a sai ya zama taraku sun yi watsi da minas sunnati daga cikin sunna ukhtaha yar uwarta wadda take makwafinta to sai sun yi watsi da sunna sannan suke kawo bid'a ma'ana za su dinga replacing sunnoni ne ta hanyar kawo bid'o'i zai zo diye mana bayanai akan waɗannan insha Allah wannan hadisi al-imamu Ahmad ne ya fitar da shi da kuma al-Bazzar ta hanyar wato Abubakar ibnu abdullah daga habib ibnu ubaid ar-rahabi daga wannan sahabi mai suna Wudayf ibn al-Harith al-Thumali Imam al-Haythami a cikin littafin shi na Majma'u Zawaid yake cewa isnadin wannan hadisi bai tabbata ba saboda Abubakar dan Abdullahi dan Abu Maryam munkarul hadisi ne amma matanin shi yana da shawahid ma'anar shi karɓaɓɓiya ce a gun malamai fil jumla suna karɓanta malam yace waja'a fil athari ya zo kuma a cikin wani al'afar cikin wata magana da aka samu daga Sayyidina Abdullahi dan Umar yana cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha nasu hasana lalle dukkanin bid'a dalala bata ce wa in ra'aha nasu hasanatan koda ko mutane suna kallanta a matsayin abu ne mai kyau domin dama mutane za su dinga kawo bidiyoyi ne saboda suna ganin abubuwa ne masu kyau suna istihsan suna ganin cewa lallai wannan abu ne mai kyau wanda ya dace kuma zai yi amfani zai taimaka wajen yada musulunci zai taimaka wajen nuna cewa lallai musulunci addini ne da ya dace da zamani zai taimaka wajen ƙara samowa da musulunci magoya baya da sauran hujjoji da mutane suke kawowa wajen ƙirƙiro abubuwa su danganta ga addinin musulunci to amma shi wannan sahabi Abdullahi dan Umar yana cewa wato dukkanin bid'a bata ce koda mutane sun ganta a matsayin mai kyau wannan magana al-imamu al-marwazi ya fitar da ita a cikin as-sunna da isnadi tabbatacce haka al-imamu hibatullahi al-lalakai a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ta hanyar hisham ibn al-ghaz daga nafi' daga mai gidansa abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa Umar ya ambaci wannan magana daga zancensa wannan kenan to malam ya ya kawo duk waɗannan maganganu ne a matsayin muqaddima zai shiga cikin zance da bayyana abin da yake so ya faɗa a game da ainihin wato wannan mas'ala ta riko da sunna da kuma guje ma bid'a to kafin mu je ina so duk da zai zo ya mana magana mai tsayi akan bid'a da kashe-kashenta da kuma saban da ke tsakankanin malamai wajen kasata da kuma wato bayyana ko akwai mai kyau a cikinta ko maras kyau duk zai kawo mana waɗannan maganganu da kanshi kuma idan bukata ta kama za mu ji maganganun wasu malamai wanda ba shi ba kama al'imamu a ainihin wato a shatibi a cikin muwafaƙat kamar maganganun da al'imamun nawa ya faɗa a cikin sharhinsa na sayin muslim wanda ake danganta su zuwa ga izo dan abdussalam kamar maganganun ibnu hajirin a cikin fathul bari kamar maganganun ibnu taymiya a cikin iktida usratul mustaqim da cikin majmu'ul fatawa da wasu wurare makamantan waɗannan daga ma irin maganganun Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani wanda ya faɗa a cikin littafin Ahkamul Janaizi wa bid'uha duk insha Allah zamu ishara zuwa ga waɗannan maganganu na waɗannan malamai a ƙoƙarin su na bayani akan mecece bid'a da ƙoƙarin fahimtar ma'anar wannan magana ta kullu bid'atin dalala wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma bid'a kudin goro amma malamai sun yi ƙoƙarin fahimtar wannan nassi yaya yake wanda kuma dama su malamai su ne suke da ta cewa wajen fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kamata a fassara su da irin yadda ya kamata a ainihin wato fuskantar da su don mutane su fahimci hakikanin abin da annabi sallallahu alaihi sallama yake nufi a sa'ad da yake faɗan waɗannan maganganu nashi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a wannan gaba insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malam yake cewa fa innan niza'a yaqa'u fi ashiya'a hal hiya mahbuba أو هي مذمومة فطائفة ضمتها لأنها بدعة وأخرى لا تذم ويقولون من البدع حسن وسيء أنا نكي تيوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته